da mu azumtan kwanaki nawa na'am an azumtar da mu an karantar da mu azumtan kwanaki shida har hadisi ya ce duk wanda ya azumci watan ramadana ya bi bayan wannan da kwanaki shida a watan shawwal ana ba shi ladan kaman ya yi azumi na shekara wato a watan shawwal kenan na biyu saumu ashir zilhijja azumtan kwanaki goma na farkon watan zulhijja na uku shine Ah, yin azumi a cikin ashura da tasu'a wanda da ikon Allah a kansa za mu tashi na'am bismillah bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah na'am qala al muallif rahimahullah thalithan sawmu yawm sawmu yawmi ashura wa yawman qablahu aw yawman ba'da azumi na nafila na uku shine sawmu yawmi ashura wa yawman qablahu aw yawman ba'dahu shine azumtar ranar ashura ashura daga kalban ashara ne wato ranar goma ranar goma ga watan al-muharram a ranar ne allah ya tsirar da musa alaihi salam ya halakar da fir'auna wa idh kun min ali fir'auna yasumunakum su al-azabi na abna'akum wa yastahayuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim wa idh faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun a wannan rana aka tserar da Musa alayhi salam aka halakar da Fir'auna a ruwa saboda murnar wannan sa da Allah ya yi wa musulmai al-yahudu suna azumtan wannan rana saboda gare su aka turo Musa alayhi salam annabi tsira da aminci tabbata gare shi da yaga suna yi sai ya ce na hannu a haqqu bi Musa minhum mu muka fi dacewa mu yi wannan azumi don murna ga Musa saboda mun fi su kusanci da Musa so da haka shi sake azumtar ranar goma ga watan Ashura azumtan wannan rana din ah, ga watan almuharram afwan azumtan wannan rana iya da gara basan da Allah yake yafe wa mutum zunuban shekara guda mafhum tayyib wa yawman qablahu in zai yi a azumci rana gabannin ashura din aw yawman ba'dahu ko kuma ai ashura da rana bayan ashura din wato rana da kuma ashuran shine azumci tara ga almuharram da goma ko kuma azumci goma da sha ɗaya dalilan na zuwa insha Allah na'am قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر متفق عليه من ظن الله tsira da aminci sun tabbata gare shi yace inna hadha yawm ashura wannan ita ce ranar ashura iya magana a ranar goma ga watan al ya ce walam yuktab alaikum siyamuhu ba a wajafta muku yin azumin ashura ba amma wa ana sa'imun ni amma ina azumin bi ma'ana ba a wajafta ba sunna ne amma ni ina azumin faman a wanda ya so yanzu sama ya yi azumin wa man sha'a wanda ya so faliftir ya ajiye bi ma'ana azumin nafila ba dole ba ne amma a farkon musulunci yin azumin ashura wajibi ne tilas ne sai mutum ya yi ba a mai da shi matsayin sunna ba taɗawa'i ba sai bayan an farlanta ramadana sai aka ɗauki ashura aka mai da shi matsayin azumi ne na nafila ba na farilla ba wannan hadisi imamul bukhari da muslim sun yi tufaki akai allah ya musu rahama na'am ba ba qala sallallahu alaihi wa sallam لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من ظن الله تيرا دا أمين سنتبت غريش يتشي la'in bakitu ila qabilin idan har Allah ya wanzar da rayuwata zuwa shekara mai zuwa shine qabilin la asumanna wallahi zan azumci attasi a tara ga wata bi ma'ana zan yi tara ga watan almuharram na yi goma ga watan almuharram hikiman yin tara ga watan almuharram saboda a saba wa yahudawa su suna azumtan goma to a ka'idar musulunci saboda kada mu yi koyi da su idan addini ya karantar da mu wata ibada sai ga mu da su mun yi tarayya to akan yi kokarin kirkiro wata ibada don a saba wa irin ibada da su suke yi don haka yin azumin tara ga, ga almuharram don a saba al yahudu goma ranar Allah ya tsirar da mu sai halakar da fir'auna idan mutum bai samu yi tara ga wata ba to sai ya yi goma ya yi sha ɗaya sha ɗayan sai zama saba wa al yahudu goma kuma wannan gara sa da mafhum tayyib a wani hadisi ya ce ku yi azumi gabanin ashura da kwana ko kuma ku yi kwana ɗaya bayan ashura su mu qabla ha yawman aw ba'da ha wato ku azumci kwana ɗaya gabanin ashura ko kwana ɗaya bayan ashura so da haka da wannan aka samu falalan mutum ya yi tara da goma ko goma da sha ɗaya wannan shine azumin nafila na uku na farko azumin shawwal na biyu azumin ranar arfa na uku azumin ashura mafhum tayyib azumin shawwal ana yi a watan shawwal azumin arfa ana yi a watan zulhijja azumin ashura ana yi a watan almuharram na'am rabi'an na hudu siyamu akthara sha'ban azumin da yake na nafila na hudu shine yana azumtan da yawa daga cikin kwanakin sha'ban bai ce sha'ban duka ba sai ya ce da yawa daga ciki wannan sha'ban kuma watan da muke ciki a yanzu in ba a manta ba mun yi khutban juma'a musamman akan falalan yin azumin watan sha'ban aisha radiyallahu anha tana cewa kana rasulullah ya sumu sha'abana illa kalila, manzo Allah yakan azumci sha'aban kusan dukka sai dan kadan abin da ba a rasa ba a ciki na'am kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yasumu akthara sha'aban muttafaqun alaihi Aisha Allah ya kara mata da tace manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yana azumtan da yawa daga cikin sha'aban da haka a wannan wata mutum ya dage samu gara ba sun yin azumi kwana ko sha biyar ko ashirin ko abin da ya kama da haka akwai daraja da ikon Allah na'am wannan shine azumi na hudu sai na biyar صوم يوم الاثنين والخميس صوم نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم آه تعرض الأعمال يوم يوم الاثنين والخميس يوم ال يوم ال يوم الاثنين والخميس والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم صحيح رواه النسائي وانظر صحيح الجامع رقم 2000 انظر صحيح الجامع وانظر صحيح الجامع رقم 2956 نعم يوم صوم يوم الاثنين والخميس أزمنا نافلة نبيار شيني أزمتا رانا الليتنين دكما رانا الخميس لقول النبي صلى الله عليه وسلم saboda maganar annabi tsira da aminci sun tabbata gare shi ya ce tu'radul a'mal yawmal ithnain wal khamis ana bijirar da ayyuka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ranar litinin da kuma ranar alhamis fa uhibbuni ina son ayyurada amali wa ana sa'imun ina so a bijirar da ayyuka na zuwa ga Allah ayi presenting ninsu don ayi recording alhali ina azumi ina son a rika recording ayyuka na alkhairi a samu ina azumi wannan hadithi imamun nisa'i rahimahullah ya kawo shi hadithi ne sahihi babban malamin hadithi allamatul asir sheikh muhammad nasir al-albani rahmatullahi alai ya ce hadithi ne sahihi a cikin sahihul jami hadithi na 2956 insha Allah sai kuma azumin ranar ranar litinin نعم وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال an tambayi annabi tsira da aminci sun tabbata gare shi akan azumtar ranar litinin da yake yawan yi me yasa kake azumi litinin sai ya ce zalika yawmun wulidtu zaka zaka yawmun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi rawahu muslim ai nazala alwahyu alayya fihi yace zaka yawmun wulidtu fihi wannan wani wuni ne da a ranar aka haife ni an haifi fiyayyen halitta ranar litinin sallallahu alaihi wasallam wa unzila alayya fihi a cikinsa aka fara mini wahayi na bani an nafta ranar litinin sako ya fara zuwa gare ni ai nazala alwahayu alayya fihi wahayi ya sauko a kaina a ranar litinin sallallahu alaihi wasallam wannan shine azumi na biyar sai kuma na shida sadisan saumu ayyamul bid azumtar kwanakin zid wato kwanakin farin wata kwanaki masu hasken farin wata da yake yi liƙauli ahadi sahaba radiyallahu saboda faɗaɗɗe daga cikin sahabbai Allah ya ƙara masa yadda akan azumin kwanakin farin wata su ne sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata shine lokacin hasken wata yake cika iyakan cika sha hudu sha biyar a sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata ba fa Gregorian kalanda ba na watan musulunci kada ka je kana duba sha uku sha hudu sha wata ga Januwari. ga al-muharram zuwa zuwa zulhijja na'am mafhum آه. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاث عشرة ثلاث عشرة ثلاث عشرة أربع عشرة وخمسة عشرة أخرجه النسائي وغيره وهو حسن انظر انظر السلسلة الصحيحة na'am ya ce ɗaya daga cikin sabbai Allah ya kara masa ya dace mara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi ya umarce mu an na suma mu rika yin azumi mina shahari a kowane wata salasata ayyam kwanaki uku asalin wanda ya faɗi magana din shine abu huraira radiyallahu an har yana cewa ausani khalili bi salasin badadi na mai kaunata ya mun wasiyan kar na yi wasa da ababe guda uku na farko daga cikinsu shine yin azumi uku a kowane wata na biyu shine yin wuturi gabanin ya kwanta kullum ya tabbatar ya yi wuturi sai na uku menene da kuma rakawai guda biyu na sallan wadaha waɗannan guda uku ya ce ya mun wasiya na ya riko da su kai ma ina maka wasiya da riko da su yin azumi mafi kankanta uku a kowane wata yin wuturi gabanin kai bacci da kuma yin sallan walharaka a biyu mafi kankanta idan kai hudu ko shida ko takwas yayi mafi yayi raka a takwas na'am wannan hadisi eh, eh, salasata ayyam kwanaki uku albid wanda suke masu haske salasata ah, salasa ashara sha uku ga wata arba ashara da sha hudu wa hamsa ashara da kuma sha biyar ka duba hadisin imamun nisa'i ya kawo da waninsa sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta cikin sahiha hadithi na 93 insha Allah na'am sabi'an sabi'an azumi na nafila na bakwai da shari'a ta karantar da mu saumu yaumin wa iftaru yaumin shine ka yi azumi kwana ɗaya ka ajiye kwana ɗaya ka ƙara yi kwana ɗaya ka ajiye kwana ɗaya ka yi litinin ka huta talata ka yi laraba ka huta alhamis ka yi juma'a ka huta asabar ka yi lahadi ka huta litinin shine yau ka yi gobe ka huta shine azumin dawud alaihi salam na'am qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi yace ahabbu siyamu ila Allah siyamu dawud ahabbu siyami ila Allah siyamu dawud mafi soyuwan ibada a wurin Allah shine irin azumin dawud alaihi salam وأحب الصلاة إلى الله Salatu Dawud. Mafi soyuwan sallah a wurin Allah. ita ce irin sallar annabi dawud alaihi salam kana namu nisfan laili wa yaqumu thulutha wa ya namu sudusa wa kana yuftiru man wa ya yau man. sai hadithin ya kawo maka siffar irin azumi da kuma kiyamun lailin dawud sai aka fara da kiyamun laili kana namu nisfan laili yana yin bacci rabin dare wato dare ne sai ka raba shi gida shida min babil misal mukaddara daren gaba ɗaya yana da awa shida ko awa goma sha biyu wanne ka zaɓa? awa goma sha biyu to in ka raba awa goma sha biyu gida shida kowane gida ɗaya awa nawa za a samu awa biyu kaga gida shida awa biyu biyu biyu biyu biyu biyu Mafu? tayyib idan ka samu awa biyu biyu awa goma sha biyu to ka raba gida shida sai aka ce ya namu nisfan laili yana bacci rabin dare nawa ne rabin awa goma sha biyu awa shida to zai kwanta awa shida gaba ɗaya ya yi bacci sannan wa ya ƙumu sulusahu sai ya tashi ya yi ƙiyamun laili a sulusin dare awa nawa ne za ka raba ka samu sulusin dare awa sha biyu nawa ne zai baka wani over 3 kashi da cikin ukun awa hudu to kaga ya yi baccin awa shida sai ya tashi ya yi ƙiyamun laili awa hudu an samu awa nawa awa goma sauran awa nawa sauran awa biyu waya namu sudusa sai kara yin bacci sudusi shine 1 over 6 kashi da cikin shida awa nawa kenan awa biyu kenan kaga yayi baccin awa shida yayi kiyamun lerin awa hudu ya kara baccin awa nawa awa biyu kaga baccin awa takwas ibadan awa hudu amma ba a waje ɗaya aka yi ba shine inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'aka irin sallar da fiyayyen halitta yayi koyi da take na ɗaya daga cikin sallolin da yake yi kumin laila illa qalila inna rabbaka ya'lamu ko kuma wa min al-layli fatahajjal bihi nafilatan laka asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiquna duk waɗannan bayani ake mana akan daraja ta yin sallar dare na mafhum tayyib wa kana yuftir yawman yana cin abinci na kwana daya wa yasumu yauman sai ya azumi kwana daya yau ya ci gobe huta jibi ya ci gata ya huta haka yake yin azuminsa wannan hadisi Imam bukhari da Muslim Allah ya gafarta musu su suka kawo shi wannan shine karshen babi na takwas zamu tashi a babi na tara insha Allah waɗannan sune siffofin azumi na nafila da karantar na farko azumin shawwal guda shida na biyu azumi kwanaki goma na farkon watan zulhijja musamman da kwanan arfa ga wanda baya aikin haji na uku azumin ashura ranar goma ga watan almuharram son samu a yi tara da goma ko kuma azumin goma da sha ɗaya sai kuma na hudu shine azumin sha'aban kwanaki da yawa a ciki na biyar azumin litinin da alhamis na shida su ne azumin kwanakin farin wata sha uku sha hudu sha biyar na kowanne wata daga cikin watannin musulunci sai na bakwai azumin dawud yau ayi gobe a huta jibi ayi gata a huta daga cikin azumin nafila ko wanda ka sani malam bai kawo ba a dai tuna a rama za ka tuna wani a ce ga wani azumin nafila da hadisi ya magana a kansa malam bai kawo ba kaga dai bai kawo maka azumin tsofi ba kenan ko wallahi da ma kirkiran da aka yi da an ci azumin matasa irin gwagwaren nan duk a yi ta ya mutsa ko kuma a ce azumin gwagware wallahi da ya fi a samu gwagware marasa iyalan nan su yi azumin wata uku da tun asali bidiyar haka aka yi a samu gwagware da suke nan ba sa aikin komai ba iyali bai ciyar da kowa tuwo kyauta ake bashi a takaita cin tuwon sannan ya yi rajab da sha'aban da ramadana wannan kaga za ta kara zai kara masa takawa dan ba masu yalwan lokaci masu koshin lafiya irin gwagware yanzu akwai wani gauro lafiyar da Allah ya bashi ko jaki iyakaci kenan ko jaki da ka sani <laughs> Allah ya kare mu daga cutar gauranci ba sai ta daga cikin mafi girman jarrabawa cuta ce ga wani gauro ya gyara zama bismillah arama rabu da shi babi na tara al-ayyamu allati yuhramu sawmuha al-ayyamu allati yuhramu sawmuha kwanakin da aka haramtar da azumtar su akwai kwanakin da kuma kai azumi haramun ne a musulunci su ma malam ya buɗe babu ya karanto mana a cikin azumin da yake mana bayani na ramadana don mu kara ilimi na'am waɗannan azumi su ma da aka hana azumta a kwanakin sun kai guda hudu awwalan na farko yaumayil idain su ne kwanakin idi guda biyun nan a ranar idi na ainihin fitir sallan azumi wa idul adha da kuma ranar sallah na layya wato ran sallan azumi da ran sallan layya ko kuma ranar karamar sallah da babbar sallah an ji bahaushe shi ya da babba da karama to waɗannan kwanaki guda biyu ran sallah kana shi kana azumi haramun ne a musulunci haramun ne haramun ne haramun ne a musulunci wannan akwai illa musamman ga jama'ar da ba sa yin sallah idan ya tabbata an ga wata na'am liqawli umar ibn al saboda maganar umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya ce هذين يومين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم أي عيد الأضحى رواه مسلم umar bin al-khattab yake cewa an inna hadaini yawmaini lalle waɗannan kwanaki guda biyu na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi ya hana azumce su wanne da wanne yawma fitrikum min siyamikum ranar da kuke cin abinci na sallah ta azumi kuma ka ce za ka yi azumi bai halatta ba wal'akhar na biyun yawman eh, yawmu ta'khuluna fihi min nusukikum da kuma ranar da kuke cin dabbobin da kuka soke kamar raƙumi ko kuka yanka kamar saniya ko rago ko taure ko akuya amma baya halatta a yi layya ko da da tole-tole ne sai da wannan balle ko mai yi dabaru ko wato ai idul adha ranar adha rawahu muslim imam muslim Allah ya masa rahama ya kawo waɗannan kwanaki guda biyu haramun ne a yi azumi a cikin su mafhum tayyib azumi na biyu da aka haramta na biyu ayyamu tashriq as kwanaki guda uku nan na cin nama a more ko kuma na shanya nama rana ta buge shi نعم وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة شيني رانر قوم شا ديا da goma sha biyu da sha uku na watan zulhijja waɗannan kwanaki haramu ne a azumi a cikinsu wato an yi azumin kwanaki goma na farkon zulhijja ko kwana tara ran goma an yi idi sai ran sha ɗaya ka ce za ka yi azumi da sha biyu da sha uku su ma haramun ne azumi a cikinsu kwanaki ne na shanya nama rana ta buga a gasa a ci soyayyen nama a ci gashashe a ci fefe su ɗin nama nau'i kala kala kowa da irin wanda yake so mafhum tayyib waɗannan kwanaki a azumi a cikinsu haramun ne فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد الله عبد الله بن حذافه رضي الله عنه يطوف بمنى يقول ألا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل نعم صحيح رواه أحمد نعم تفضل ويستثنى من هذا النهي ويستثنى ويستثنى من هذا النهي الحاد المت آه، المت المتمتع أو القارن إذا لم yajid alhadi ya ce dalili kuma ƙari faƙadi ba a sa rasulullah abdullahi bin huzafa radiyallahu anhu ya tufu bin mina manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ya da babban sahabi abdullahi bin huzafa yana dawafi wato yana ta kewayawa a cikin mina mina shine inda ake zuwa ran takwas ga wata yau tarwiya a zauna a bayan garin makka a nan za a kwana tara ga wata a je arfa daga nan a gangaro a zo a kwana a musdalifa ranar goma ga wata a wuce makka a yi dawafi dawaful eh, ifada sannan a zo a yi sa'ayi ga wanda yake muta matti'i bayan nan a aske gashin kai a yanka hadaya in an kammala ana dawa mina a zo a kwana sha ɗaya sha biyu liman ta'ajjala da sha uku liman ta'akhara to nan kwanaki da ake dawa a yi amina akan su ake magana cewa ya sa yana dawafi amina yana ta zazzagawa cewa allah ta sumu hadihil ayyama da cewa kar ku kuskura ku yi azumi a waɗannan kwanaki da ake amina fa ha ayyamu akalin wa shurbin kwanakin ci ne da sha kwanakin morewa ne sannan kuma wa zikirillahi kuma kwanakin ambaton Allah ne azza wa jalla mai girma da ɗaukaka wannan hadisi sahihi ne imam muhammad Allah ya gafarta masa ya kawo shi malam yace wa yustathna min hadhan nahyi amma an toge a cikin wannan hani alhajju wanda ke cikin aikin haji asalin karman alhaju shine wanda yake cikin ihrami yake aikin haji ko kuma wanda ya kwabe hirami amma bai kammala aikin haji gaba daya ba shine alhaju mafhum tayyib shine asalin alhaji gara a gyara da yawa saboda akwai wanda ya taba taron mu a tasha mun kira shi da malama ne yace ya kira dan uwa gefe ce baka san naji aikin haji bane <laughs> to ka aikin haji in kana can ne kake alhaji amma kana dawowa ina ba wani alhaji ka gama amma ɗabi'a ta sa wai wanda ya je ya dawo shi yake jin allaji haka ne ɗabi'ar mutane <laughs> akwai wata dattijuwa ma hafiza Allahu ta'ala tana ba da labari wai ta je aikin haji ta dawo ba a ce mata hajiya ba ta ce a a in fa mutum ya je ya dawo ba a ce masa fa alhaji ko hajiya ba fa Allah yana tsine masa <laughs> sau da aka tsinuwar take tsoro to idan <laughs> aka ce sai an fada to wanda ya je sau goma za a ce masa ko za a yi taba fulata ne to Allah ya kare an toge banda alhaji almutamatti wanda yake tamattu'i mai tamattu'i shine wanda ya umara ya kwabe kaya ya ji daɗi ran takwas ga wata ya mai da Ihirami ya ci gaba da aiki walƙarin da mai kira ne wanda yake haji da umara a game waje ɗaya tun da ya je umara bai kwabe hirami ba har zuwa ƙarshen aikin haji shine mai kira ne waɗannan guda biyu akwai yanka hadaya a kansu to idan ba su samu hadaya ba ya halatta su fara yin azumi da aka ce a yi a aikin haji ana azumi nawa a can azumi uku a can mutum ya dawo gida ya bakwai ga wanda bai samu hadaya ba saboda mai tamatu'i da kira ne akwai hadaya a kansu amma mai ifradi babu hadaya a kansa faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin fil hajji wa saba'atin idza raja'atum tilka asharatun kamila to ga wannan ya halatta a kwanakin da ake amina azumi amma in ba shi bai halatta ba na'am azumi na uku da aka haramta yi ayyamul haidi wan nifas kwanakin da mace ke jinin al'ada da nifasi وقوله صلى الله عليه وسلم saboda fadar annabi tsira da aminci tabbata a gare shi a cikin haƙƙin mace alaisat idha hadat lam tusalli wa lam tasum wa lam tasum fadhalika min nuqsan diniha rawahu al-bukhari rawahu al-bukhari وقد عقد الاجماع وقد عقد الاجماع على فساد صوم الحائض والنفاس وكما وقد عقد الاجماع زي دوكا نعم wannan sai hadisi da ya kawo hujja akai shine hadisi riwaya na bukhari da hadisi ne mai tsawo annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yana bada fatawa yana cewa mace ɗaya mata biyu a matsayin namiji ɗaya ne a shaida sai mata hankalinsu ya tashi ya za a ce mata biyu a matsayin namiji daya sai ce saboda mata na kisatu akalin wa ne suna da tauyewan hankali da addini a cikin tauyewan addininsu sai ce ita mace alaysat idha hadat lamtu tusalli wa lamta sun shin mace idan tana al'ada ai ba ta sallah ba ta azumi ko ba haka bane suka ce na'am ne yace fa zalika min dini ha wannan yake bayyana maka tawaye a cikin addininta kai namiji baka al'ada baka jinin aihuwa baka jinin istihaba kana nan kankar kaman jakin sayarwa ba abin da ya dame ka amma mace za a ga ka kawai a cikin ramadana sai jini ya zo mata shikenan al'amari ya kare azumin ko saura minti goma a sharuwa ruwa shikenan ya kare amma kai baka zan wannan ba kai daga kaga jini na yoyo kawai cuta ne kawai ba lafiya ne ko ka ci nama yawa ko to shi yasa sai ce wannan nakasu a cikin addinin su ne har ma wata mai ke tambayan aisha radiyallahu anha me yasa idan mata suka ajiye azumi da sallah dalilin jiri suke rama azumi ba sa rama sallah don ba sa rama sallah in mace ta al'ada ba rama sallah sai ya ce a hururiyatun anti ta ce mata shin ke mutumin eh, hururiya ne wani gari ne da ke da tarin khawarijawa a lokacin ta ce shin ke mutumiyar wurin ne wajen kasar iraki bi ma'ana tana inkari misa irin wannan tambaya akwai abin da ya shari'a ta ce ayi ba bukatan kai tambaya misali yanzu ka ce yanzu me yasa wai aka ce mu yi magariba raka uku isha hudu me yasa aka rage raka dai a magariba ba a ce fo ba kamar azahar da la'asar babu gadon kawai nan tambaya in ka takura mutum zai ne ce maka to magariba na so a yi uku ne da gagga a ji a ci tuwo ko ba shi kenan babu ne zai to ba bukata kawai shari'a ta ce a yi na'am sami'ina wa ata'ana al'amarin imani ne kawai sai mu mika wuya zuwa ga shari'ar Allah wannan shine imani mafhum tayyib na'am haƙiƙa an kulla ijima'i ala fasadi saumil ha'id wan nufasa akan lalacewan azumin mace mai al'ada da mata masu nifasi jinin nifasi shine mai zuwa bayan aihuwa azumin su ko sun yi ya lalace ba su da azumi kwata-kwata mafhum tayyib azumi na hudu da aka haramtar da yi saumul mar'ati wa zawjuha hadirun illa bi idni saumul mar'ati wa zawjuha hadirun illa bi idnihi mace ta yi azumi alhali mijinta yana gari babu izininsa wannan haramun ne mijinta na gari kuma a cikin magana mafi inganci ko da ba a ɗakin ta yake ba sai da izininsa mata da yawa suna bugawa ko da yana gari ba a ɗakin ta yake ba sai da izininsa babu laifi ta tambaye shi automatic permission ina yawan son yin azumi kuma lokaci ganin ka na wahala in ba na in baka wuri na ina so ka ban izini zan rika azumi litinin da alhamis idan ya bata permission bismillah ran da kuma yazo yace kawai azumi fa yau kan shikenan za a marka partin majlis sai da ce sami'ina wa ata'ana shikenan sai ka partin majlis azumi ya kare wannan ta je shari'a idan suka yi da yarjejeniya babu laifi amma haka kawai mace ta yi ta azumin nafila mijinta bai amince ba ko babu izinin su haramun ne me yasa aka ce ko da baya ta saboda jumhur na malamai suna ga ko bai ɗakin ta iya da haƙƙi a kanta saboda annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya tufu ala nisa'ihi fi yawmin wahid kuma ba ka da yakun cewa kaza takhassusi nasa ne sai da nassi in babu nassi ba ka da izini me dalili musamman akwai fahimta da amincewa mata shari'a ta amince mafhum tayyib wannan magana ne a dunkule na'am saboda maganar manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi da yace la ya ce wa yace kada mace ta yi azumi wa ha alhali mijinta shine ba'al shahidun yana halasci a gari ba tafiya ya yi ba in ya yi tafiya ko ya tafi can wani Malaysia ko ya wuce can Indonesia ko ya tafi can Bangladesh yau ya tafi kin san ya tashi kenan sai ki azumin ki amma inda yana gari ba a ce yana dakin ki bai yana gari aka ce wa zawjuha shahidun to illa bi idnihi sai an nemi izinin sa amma banda ramadana ramadan ko bai amince ba za ki ko da ce a ki ajiye yau ba na so ki ce Allah ya ce ai kuma baka isa ba anan ka a ramadana bai isa ba sai dai inda uzurin rashin lafiya da ya tausaya miki ko shayarwa to anan saki saurare shi amma saboda tsabar mulki ya ce ki bar abin da Allah ya ce anan to ba amar biyayya la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq wannan haramun ne a masa biyayya a kai wannan shine babi na nawa na tara sai kuma babi na goma kwanakin da yukurahu saumuha aka karhanta azumtarsu wato yin ba haramun ba ne amma makaruhi ne asali wasu sukan ce wai makaruhi babu zunubi to me sai ka ce masa makaruhi makaruhi yana da zunubi sai dai zunubinsa bai kai na haramun ba wannan ita ce magana mafi inganci makruhi yana da zunubi amma laifinsa bai kai haramun ba su ne kawai illan lamam da ake faɗa yan ƙananan ababe da zunubin su kaɗan ne kuma an fiyafe su amma haramun kuma wannan shine wanda kololuwar zunubi a cikin haramun ake samun shirka a cikin haramun ake samun almubiqat a cikin haramun ake samun kaba'ir ake samun akbarul kaba'ir amma a cikin makaruhi ake samun kuma illan lamam saga'ir zunub kenan yan kananan zunubai mafhum tayyib na'am azumi na farko da aka karhanta yinsa صوم يوم عرفة للحاج والواقف بها لقوله sallallahu alaihi wa sallam yin azumi ranar arfa ga wanda yake aikin haji kuma ko yake tsaya arfa ga mai hawan arfa a kuma ranar sallah afwan ranar arfa ya je aikin haji ya yi azumi makaruhi ne bisa ga fahimtar malam rahmatul hafizahullahu ta'ala يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب صحيح رواه أبو داود يوم إيه؟ أنت أرما يا راتي رما يوم عرفة نيكو أتي يوم عرفة محمد ثاني ونذاتي نعم ما دليلي أه؟ wa huwa waqifun bi arafata arafa wani kalma ne tana daukan isra ko ba ta dauka kuma ina take dauka hmm? <laughs> in ka ce yau mu arafat me matsayinta ga hadith ma ce bi arafata takan ɗauki nasa jarri in ta zo ta a matsayin jam'u taksir a jam'ul mu'annathis salim fa'iza a faftu min arafatin wannan a matsayin jam'i ne <laughs> na'am yau mu arafata wa yawmun nahari ranar ainihin arafa da kuma ranar nahari wato ranar tsayuwan arfa da kuma ranar goma ga wata wa ayyamu tashrik da kuma ayyamu tashrik kwanakin da ake shanye nama iduna na idinmu ne ahalul islam mu ba bauta musulunci wa hiya ayyamu akrin wa shurbin kwanaki ne na ci da sha rawahu abu daud wannan hadisi abu daud Allah ya masa rahama ya kawo sai azumi na biyu da aka karanta yi saniyan yawmul juma'ati munfaridan li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam la tasumu yawmal juma'a illa wa qablahu yawmun aw ba'dahu yawmun muttafaqun alaihi dan sauri yawmul jumu'a munfaridan mutum ya kadaita da ranar juma'a ya azumi wannan ma makaruhi ne bisa ga fahimtar malam wasu malamai na kai shi matsayin haramun qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda maganarsa manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi da yace la tasumu yawmal jumu'ati illa wa qablahu yawm kada ku azumci ranar juma'a sai dai ku azumci kwana ɗaya gabanin juma'a shine ka yi alhamis tukunna kai juma'a nan ya halatta kai azumin nafila in ka yi alhamis to ya halatta kai juma'a au ba da huyam ko kuma kai juma'a kai asabar to anan in kai ya halatta amma kadaitar da juma'a ka zaro ta a kwanaki ka azumta na nafila bai halatta ba sai dai a fahimtar ibnu uthaymin rahimahullah da sheikh bin bas Allah ya musu rahama idan azumin kaman arfa ya zo ranar juma'a ko azumin mai falala kaman na arfa misali a fahimta su ya halatta mutum ya azumci juma'a amma ko a nan alƙaulun raji mutum ya azumci alhamis da juma'an zai fi dacewa ko da ana wannan ya fi dacewa fahimtar sheikh muhammad nasir rahimahullah qat'an haramun ne yi mafhum tayyib na'am na uku yawmus sabti munfaridan liqawlihi sallallahu alaihi wa sallam لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينضبه صحيح رواه أحمد ya ce sai kuma na uku ranar asabar ita kadai ka tsiraitar da asabar ka azumce ta wannan ma haramun ne makaruhi ne bisa ga fahimtarsa saboda hadisin da ya ce la ta sumu yau masabuti kada ku arzinci ranar asabar illa fi mafturi ba alaikum sai dai cikin abin da aka farlanta muku in ba azumin farilla ya fado ba kada ku yi idan ɗayan ku bai samu ba sai me liha inab sai sai ainihin bawon inabi ko icen inabi ko ganyen inabi a shajara ko kuma icen bishiya sai ya yi mai ya ɗauka ya tauna ya ci ko da ba ka da abinci sai ice ne sai bishiyar ne nasu ya ce ka ci wannan kada ka azumi shi ya fi dacewa amma me ka'ida idan za ka kaɗaitar da asabar ita kaɗai ne kai azumin amma akwai wuraren da ya alta ka azumci asabar misali a ramadana ya zo asabar za a yi ko ba za a yi ba za a yi na biyu ka yi azumin nafila juma'a sai kuma ka yi asabar ka yi laifi ba ka yi ba kamar yadda hadisi gashi sama da nan bukhari da muslim ya ce ya halatta sai na uku idan kana azumin dawud alaihi salam yau ka yi gobe ka huta jibi ka yi gadi ka huta a nan in ka azumci asabar ya yi don idan ka yi alhamis juma'a ka huta asabar za ka yi lahadi ka huta litinin ka yi talata ka huta laraba ka yi alhamis ka huta juma'a ka yi sai kuma asabar ka huta za ga kwanakin suna maimaituwa in a wannan satin ka yi juma'a to wani mai zuwa kuma asabar za ka yi so a wannan hali ya halatta mutum ya yi saboda ka ɗauki wani azumi ne wanda a karantar da shi bisa ga tsarin sunna amma abinda ba a so ka ɗauki asabar kawai ka tashi da azumin nafila na hudu kaman kana a kwanakin sha'aban yadda aka ce fiyen halta yana azumi da yawa hatta na kulla yiftir wa yiftir hatta na kulla ya sum sai kai alhamis juba asabar lahadi litinin kai kai laifi ba kai ba anan ma mafhum tayyib azumi na shida kamar kana azumin ayyamul dhid kwanakin farin wata sai ya fado ranar alhamis juma'a asabar sai kai alhamis juma'a sabar kai laifi anan ma baka yi ba duk waɗannan azumi na sunna idan suka fado a kwanakin an yi ba a yi laifi ba cikin magana mafi inganci na malamai sheikh muhammad nasir mawla shi saba wannan cikin irwaul galil amma ta ce tabbatacciyar magana ya halatta azumce su mafhum tayyib na'am rabi'an na hudu sawmu dahri wa huwa sanatu kullaha bila fatarin bila fitr bila fitrin لقوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر من صام الأبد من صام الأبد فلا صام ولا أفطر صحيح رواه النسائي أزمي نهضنا أكسي مكروه نشيني صوم الدهر متن يأزمتشي كارا wa huwa sana kulluha mutum ya azumin shekara gaba daya bila fitirin babu hutu kullun azumi kullun qawlihi saboda maganarsa fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata gare shi da yace la sama babu azumi man sama al wanda ya ta yin azumi babu hutu wanda ya ta yin azumi dindindin to ba azumi yayi ba wannan hadisi muttafaqun alaihi da kuma wani hadisi da yace man sama al-abada fala sama wala aftara wanda ya azumi na dindindin to shi bai azumi ba kuma bai huta ba me ake nufi shi ya ɗauka azumi yake amma azumin bai yi ba sannan wala aftara kuma shi bai ci abinci ba bi ma'ana yana rike da yunwa babu azumi kuma babu cin abinci ya kirkiro kansa wani abin da na bata kirkiro masa ba mafhum tayyib wannan hadisi imamun nisa'i rahimahullah ya kawo ba a so mutum yayi wannan akwai wasu takaitattun halaye da sahabbai suka yi wannan in mun bi tarihi za ga wani ya azumin shekara daya wani ya azumin shekara biyu wani ya azumin shekara uku dalili imamu zahabi mula cikin wa alamin nubala ya ce sun saba da gwagwarmaya ne na jihadi su tafi gari kaza a je gari kaza wani tafiya za a wata guda ba a dawo ba da suka gama ko ina sun yi nasara suka dawo gida suka zauna sai zama jikinsu ya yi sanyi babu wani aiki saboda jikin ya saba da ibada sai suke yin wannan azumi na biyu ya ce da yawa daga cikinsu sun nemi izinin fiyayyen halitta tun yana raye ce musu yi azumi kaga wanda ya nemi izini aka ce masa ya yi ba ɗaya ne da ni da kai da mu nemi izini ba zaka so suna da automatic permission cewa suna iya yin wannan azumi da dama suka nemi permission a basu mu kuma ba mu ga fiyayyen halitta balle mu nemi izinin sallallahu alaihi wasallam azumi na biyar da aka karhantar da yinsa khamisan mawasilatu sawmi yawmayn na'am متتاليين فأكثر قصدا بلا إفطار وهو ما يسمى بالوصال لقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال مواصلة يومي مواصلة صوم يومين متتاليين shine mutum ya rika tazarcen azumin kwana biyu a jere fa akthar ko sama da biyu kasudan da manufa ba wai abinci ya rasa ba bila iftarin babu hutu kamar a ce yau mutum ya yi suhur a daren yau sai ya tashi ya yi azumi gobe asabar ba zai buɗe baki ba ba zai ƙara suhur ba ya ɗora lahadi ba zai buɗe baki ba ba zai suhur ba ya ƙara ɗora litinin sai kwana uku bai ci ba babu suhur babu buɗe baki ba wai azumi ya rika yana ɗaya bayan ɗaya ba a'a tazarce kawai yi kwana uku bai ci bai sha ba ko kuma kwana biyu bai ci bai sha ba shine muwasala wato azumin tazarce yace wa huwa ma yusamma bil wisal shine abin da ake cewa zarce a azumi kenan ko li kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar yin halda yace iyyakum wal wisal ina hana ku azumin wisali muttafaqun alaihi bukhari da muslim ya taba hana sahabbai irin wannan ya ce kada su sai wasu suka ci gaba da yi da aka zo suka ci gaba da yi da suka yi kwana biyu wahala ta yi wahala za su ajiye sai ce ba za a ajiye ba gobe ma za ku yi suka tashi da shi gobe suka gara kaiwa aka sai ce jibi to ashe karshen wata ne wani da ya leka sai ya gano jinjirin watan shawar ya ce ga wata ya ce to kun huta ya ce da ba a ga ba sai kun kara dorawa wannan ya halatta idan mutum yawa shari'a ganganci to ana ponishin ɗinsa sahabbai radiyallahu anhum Allah ya gafarta musu ya yadda da su radiyallahu anhum wa an amma da suka yi kuskure saboda aqida sunna sahabbai na kuskure sai dai ayyukan alkhairi yayi wa kurakuren fintinkau mutum ne alheri miliyan goma sai kuskure daya shikenan dole a yafe masa wannan automatic ne mafhum tayyib to a wannan hali shine sai suka ga jinjirin wata sai ce kun yi sa'a da ba a gani ba da an ƙara dorawa amma tun da an gani kun huta to wannan azumi an hana mu yin sa na misali kai kwana biyu ko uku baka ci ba na'am wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر رواه البخاري wa kaulihi da kuma maganarsa saboda na bayan ya ce li kaulihi to anan matsofin ne a wa kaulihi da maganar da ya ce la ta sumu la tuwasilu kada ku yi tazarcin azumi fa ayyukum a cikin ku duk wanda arada ya niyan ayyu wasil yayi muwasala na tazarce fali wasil hatta hatta suhur kawai yayi zuwa suhur idan ya tsananta ya tsananta to zuwa ga sufur zai yi shine yau idan kai sura a daren yau sai ka ƙi yin buɗe baki mai zuwa na gobe ko to sai kuma wani sufur sai ka tashi ka ci sufur wato 24 hours azumin awa 24 in ka yi sufur karfe 4 to sai kuma wani sufur karfe 4 na dare din ka kara ci sai ce in ya tsananta sai kun yi to ku yi wannan a cikin magana mafi inganci wannan halal ne suhur zuwa suhur sahabbai kuma suna son wannan saboda jikin ya saba da gwagwarmaya to yanzu an gama futuhat an dawo gida an zauna sai ya zama ga jikin kuma ya riga bai son hutu saboda sabawa da gwagwarmaya yanzu yana so ya yi ko dattijin ka ka samu dan shekara tamanin idan ya sha wahala a samarta ya aiki za ga yanzu baya son hutu aikin ma da ba ce ba zai yi mu kuma matasan yanzu da yake dama an riga an saba da cin bulus ban san ya tsohon za ta zama ba don daman da dama samartan ba su more ta ba kawai ta kare ne a kallon kwallon kafa ko zaman temple mai dan kokarin shi zai je waye gici credit hudu gara ma yanzu da ake neko wanda ya mutu ma yana cin credit tara rawahul bukhari imamul bukhari allah ya masa rama shi ya ruwaito azumi na shida da aka karhantar da yi shine saumu yawmi shak saumu yawmi shak shine an hana azumin ranar da ake kokwantan shin ɗaya ga ramadana ne ko talatin ga watan sha'aban ne sha'aban ta cika talatin wannan azumin ana kokonto an hana yi shi ne ranar talatin ga watan sha'aban wato ana kokonton shin gobe kan ɗaya ga ramadan ne ko kuma sha'aban za ta yi kwana talatin to mutum ya tashi da azumi a ranar an hana لقول عمار بن ياسر yasir allah ya kara masa yadda ya ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم رواه أبو داود من صام اليوم الذي يشك فيه duk wanda ya azumci ranar da ake kokwanton ranar shin ɗaya ga ramadan ne ko talatin ga sha'aban ne faqad asa abal qasim haqiqa ya saba baban qasim as-sadiq al-masduq yan halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi rawahu abu dawud da imamu abu dawud Allah ya masa rahama shi ya kawo wannan hadisi din fiyayyen halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi ya gara cewa la tuqaddimu ramadana bi sawmin qablahu bi yawmin aw yawmayn illa an yakuna aw bi yawmayn aw bi yawmayn yace kada ku rigayi ramadana da yin azumin kwana ɗaya ko azumin kwana biyu kaman ana ga ramadan sai ka fara a ce yau 28 ga sha'aban saura kwana biyu ko uku a shiga ramadan sai ka fara yin azumi 27 ga sha'aban da 8 ga sha'aban da tara ga sha'aban 30 ga sha'aban ko ɗaya ga ramadan kai ta zarce to ba cika son wannan ba wato wannan wani azumi ne asali da yahudu ke yi idan azumi watan azumin su ya zo sai su rika fara yin azumi gabanin watan da kwana ɗaya ko biyu ko uku in an ce me yasa sai su ce wai suna maraba da wata ne to azumin maraba da wata aka hana amma wanda yake azumin falalan sha'aban wannan halal ne yayi ko kuma sha'aban ta kare ran 27 kuma sai ran 20 afuwar ran litinin sai zama litinin din ranar azumin nafila ne sai azumci litinin din a matsayin iya azumin litinin da alhamis sai washe gari ya kana shi da ramadan a nan bai laifi ba amma ka yi azumi wai don ka rika mara ba da ramadan shi aka hana na'am illa an yakuna rajulun kana yasumu sauman falyasum kaga aka ce karka rigayi sha'aban ramadan ka tare ta azumin kwana ɗaya ko biyu illa an yakuna rajulu sai dai in ya kasance mutum kana yasumu sauman yana azumtan wani azumi ne shine kamar na litinin da alhamis ko kuma azumin sha'aban falyasumhu a wannan hali to an ba shi dama ya azumin sa a wannan hali is allowed mutum ya azumi mafhum طيب رواه مسلم إمام مسلم الله يمسر هما شيء كاو انظر مختصر أركان الإسلام والإيمان كدوب للتاف مختصر نركنا مسلم شيء لإيماني سيبابي ننوى harkun fara mantawa babi na sha ɗaya eh babi na sha ɗaya alladhina yubahu lahumul iftar sha ɗaya mutanen da aka halartar musu da cin abinci bi ma'ana ya halatta su ajiye azumi halal ne gare su na farko almarid mara lafiya wal musafir da matafiyi wannan an a yanki an ba su daman su ajiye azumi idan marar rashin lafiyan ya zama dan takaitacce ne kamar zazzabi to mutum zai rama in marar rashin lafiya ne da ba a tsammanin sauki da wuri to a wannan hali mutum zai ciyar saboda maganar Allah maɗaukaki da ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra faman kana minkum maridan wanda ya kasance mara lafiya aw ala safarin ko a halin tafiya fa iddatun ya irga wasu kwanaki yayi ya irga wasu kwanaki min ayyamin ukhra na kwanaki na daban ya azumta wannan bakara ta 184 mun yi bayani a darasin farko Wa Ammal Maiduguri Maraɗan Layurja Shafa'u, ba alaihi izamu an kulle yomin miskinan. Amma mara lafiya rashin lafiyan da ba'a tsammanin samun sauƙi da gaggawa a wannan hali ana so ya ciyar a kowane wuni da miskini kwaya ɗaya. shine ne kaman mutum da yake da ulcer mai tsananin chronic ulcer, ko acute ulcer, ko rashin lafiya na hypertension, ko wani tuberculosis. jinya dai mai iya tagayyarar da mutum to a nan ya halatta mutum kawai ya rika ciyarwa in bayan shekara goma ne ma sai ya samu lafiya na yin azumi to ciyar wanda ya baya yayi kawai sai ci gaba da yin azumin ramadana mai zuwa na gaba mafhum tayyib ثانيا نبي الحائض والنفساء عليهم القضاء لقول عائشة رضي الله عنها كنا آمين kunna nu'maru bi qada'i sawm wa la nu'maru bi qada'i salah muttafaqun alayh na biyu da aka halattar musu da ajiye azumi al-ha'id wanda take fama da jinin al'ada wan nufasa da kuma mai jinin nifasi mata masu nifasi alaihim alqada su waɗannan guda biyu abin da ke kan su ne za su rama azumi sai su ajiye azumin idan jinin al'ada dauke ko kuma jinin aihuwan ya dauke sai su rama bisa ga fahimtar malam musamman na jinin nifasi na jinin al'ada kai za su rama ne likauli aisha ta saboda maganan ummuna aisha radiyallahu anha ta ce kunna nu'umar an kasance ana umurtanmu bi qada'i saum da rama azumi wala nu'umar ba a umurtanmu bi qada'i sala da kuma rama sallah wannan hadisi muttafaqun alaihi imamul bukhari da muslim sun yi tufagi a kansa na uku الشيخ والشيخة الكبيران اللذان لا يطيقان الصوم الشيخ tsoho والشيخة da tsohuwa ko kuma mu ce dattijo da dattijuwa da shekarun suka dafi alkabirani manya waɗanda la da saboda tsufa ba za su iya azumi ba to ramadana ma an ce su ajiye to balle kuma azumin tsofi wa ce su yi ramadan ma fada kansa an ce su ajiye ramadan kai an cuci tsofi a ƙasar nan tsakani da Allah an tozatar da su za su yi hisabi da mutane da gobe kiyama akwai tsofin da dalilin azumin tsofi suka ta gayyara mutum ya gama azumin za a gan shi tsoho da lafiyarsa shekara 85 idan ya azumin sai ya ga doro sai da sanda yanzu wasu daga nan ba suke birkice har ƙarshen su kuma babu lafiya ko kisan kai mutum yayi ba azumin wata uku a jere amma shi yayi rajab shi a bar ramadana ko kisan kai wata biyu ake yi kuma wai duk ibada na musulunci wai ba ta shi dora masa ba san da ya tsufa hakoran sun zube idan bai gani bakin ma bai jin manda kunnan kadan kadan yake ji da kira ke shiga ɗaki ya iya komai wai sai aka ce to zai daina azumin wata ɗaya koma azumin wata uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai saka musu duk wanda ya cuce su Allah zai saka musu wa alaihim al-it'am an kulli yawmin miskinan tsoho da tsohuwa ko kuma dattijo da dattijuwa ta bangaren shekaru za su rika ciyarwa a kowane wuni da miskini ɗaya su bawa abinci duk wuni ɗaya su bawa miskini mun yi bayani ana iya bada muddi ɗaya ana iya bada rabin sa'i muddi shine karamin yan abinci mai tsada ne ko mutum talaka ne ana iya ba da rabin muddi rabin sa'i babban kenan rabin sa idan mutum mai wadata ne ko kuma yayi niyan mai kyautatawa ko kuma abincin mai arha ne in kuma auna na kwano ne Sheikh bin Bas rahimahullah ke ana iya bada kilo ɗaya da rabi na abinci in na awu ne za a auna akan skeli a ɗauki 1.5 kg kilo ɗaya da rabi sai a bayar abinci kenan kamar spaghetti za a ɗora akan skeli sai a samu kilo ɗaya da rabi sai a bayar kamar indomi za a ɗora kilo ɗaya da rabi kamar doya garin kwaki ana aunawa ana aunawa kamar doya kamar ɗan wake fa ya za a yi eh dan ya za a yi shi za a ba mutum ya ci ya koshi ne ya cika ko ya koshi to akwai na awu na awu kamar wannan da za a kan skeli 1.5 kg ne na'am rabi'an na hudu الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما الحامل متى ميتكي والمرضع إذا ميشايروا إذا سنجتورو وكنسو idan suna tsoron azumin zai cutar da su saboda ciki ko shayarwa a fahimtar malam sai su rama a fahimtarsa kenan sheikh muhammad jamil zainu hafizahullahu ta'ala na'am idan sun ji tsoro wa kansu fa kun fahimta su masu cikin ko masu shayarwa wa amma idan khafata amma idan suna tsoron wa 'ya'yansu ne ba kansu ba kamar dan zai rasa ruwan nono in ta azumi ko kuma mai cikin tana ga dan da ke ciki zai halaka in ta yi azumin ba kanta take ji ba dan take jiwa to a anan yace za ta rama azumin kuma za ta ciyar magana mafi inganci tsakani da Allah shine mace mai ciki da mai shayarwa ba sa rama azumi suna ciyarwa ne wannan shine abin da fi tabbata tare da cewa jumhur da yawa suna ga za su rama amma dai saboda nassin ya buya gare su ne amma fatawar Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda karkashin wa alal ladina yutiquna hu fidyatun ta'amu miskin yace alhamil wal murdi mace mai ciki da mai shayarwa magana mafi inganci su ajiye azumi in ba za su iya ba an halartar musu da ajiyewa in za su iya halal ne su yi amma in za su ajiye saboda cutuwa su ajiye sai su rika ciyarwa a kowane wuni a bada abinci a matsayin azumin ya halatta wannan shine abin da abdullahi ibn abbas ya fasara ayar da shi akan wannan fahimta sheikh muhammad nasir imam yake a kansa sheikh salim bunu al-hilali yake ali hasan ali abdulhamid imamu shafi'i rahimahullah shi ma ba fatawa mai kama da wannan ibnu qudama Allah ya masa rama shi ma ishara zuwa ga wannan fatawa din da haka ya halatta ga mace mai ciki ko ma shayarwa su ciyar ba sai su rabu azumi ba in za su yi azumi bismillah sun ba za su iya ba su ajiye a ciyar musu mafhum tayi wannan ta ce magana mafi inganci wallahu ta'ala alam bisawab sai babi na goma sha biyu mubtilatu sawm ababe mubtilatu sawm ababen da ke bata azumi wanda idan suka faru azumin mutum ya lalace ma yubtilu sawm qisman ma yubtilu siyam qisman abun da ke bata azumi na kasuwa kashi biyu na farko ma yubtiluhu wa yujibu alqada faqat wa huwa Abun da ke bata azumi sannan kuma ya wajabta arama azumin shine na farko bangare na biyu kuma wanda ke bata azumi ya tilasta arama kuma a yi kafara na farkon kawai za a rama azumi ne na biyun kuma za a rama ayi yi kafara shi sai ce yana kasuwa kashi biyu so yanzu muna magana akan wanda ke wajabta arama. rama na farko shi ne mutum ya ci ya sha da gangan a fahimtar malam shi yana ga za a rama na yi magana mai tsawo akan wannan a baya wasu malamai kuma suna ga ko an rama allah baya sosai, dai a ta istighfari a tuba saboda suna ga babu nassi da ya tabbatar da wanda ya ci ya sha da gangan ba a mantuwa ba zai rama wannan matsala ce khilafiya fuka ha a rahmatullahi alaihim malamai sun kara juna ilimi akai na'am na biyu wanda ya yi amai da gangan da gangan ya tsokalo amai shi ma zai rama wannan azumin saboda maganar manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi da ya ce. ومن استقاء فعليه القضاء ومن استقاء duk wanda ya kwakulo amai da kansa ya tsokano shi to zai rama sahihun rawahu al-hakim wa ghayruhu ingantaccen hadisi ne imamu hakim da waninsa sun ruwaito Allah ya musu rahama na uku ainihin jinin al'ada idan ya zo ko jinin haihuwa a fahimtar malam waɗannan ma ka'ida za a rama azumi musamman jinin al'ada wannan babu kokonto akwai rama azumi jinin nifasi akwai masu ganin an shirya wadatar walau fil lahzati al-akhirati qabla ghurub ash-shams ko da saura minti ɗaya rana ta fada ne sai jini ya zo mace na al'ada azumin ya ɓaci saura minti ɗaya walau lahaza kai ko sakan ɗaya ne in dai ranar ta fadi ba to azumin ya lalace a nan ma za ta rama azumin kenan bisa ga fahimtar mala na hudu na hudu al'istimna istimna al-istimna al shine masturbation masturbation shine mutum ya rika kaman wasa da wani bangaren jikinsa don ya zubar da mani a jikinsa musamman wannan ayyukan gwagware ne shi ake cewa masturbation mutum ya rika taba al'aurarsa don ya fitar da wani abu ko ya rika yi da hannu ko ko mutum ya kusanci iyalinsa da wasa a cikin halin azumi ba tare da ya kwanta da ita ba kawai ya sumbace da sai azumin sa ya lalace سواء سببه تقبيل الرجل لزوجته او ضمها اليه او كان باليد سببه يا زما دليل ستقبيل الرجل لزوجته متن يسنباتي ماتسا ko kuma ya rungume ta zuwa gare shi au kana biliyadi ko yayi da hannu idan wannan ya zama da ya sumbaci matarsa sai mazi ya fita mai matsayin azumin sa na'am na'am fahimtar malamai na fiqhu da yawa suna ga azumin ya lalace amma fahimtar mafiya yawan malaman hadisi azumin bai lalace ba saboda sun ce babu nasu da ya ce mazi ba mani ba babu nasu da ya ce mazi dan ya fi da azumi ya ɓace sai dai a ce ka kiyaye karkai abin da zai sa ya zuba shi yasa cikin saba'una matsala fi siyam sheikh muhammad salih al-munajjid hafizahullah yake ce azumin bai lalace ba amma idan mani ne ya fita dalilin sun batan tafa a nan ne suke ga azumi zai iya lalacewa ana iya rama guda ɗaya na'am fa hadha yubtilu as-sawma wa yujibu al idan mutum yayi wannan har mani ya fita to yana bata azumi kuma mutum zai rama azumin wal istimna ma'anan istimna da ake nufi ta'ammudan ta'ammudu ikhraj al-mani bi ayi sabab shine da gangan mutum ya fito da mani ta kowane irin dalili da gangan mutum ya zama dalilin fitan mani a jikinsa ba ta kusantan iyali ba shi da kansa ya kwakuro mani ya zo ba. ba na kwanciya da mace ba in kwanciya da mace ne akwai kafara a kansa kuma fitar da shi da hannun idan mutum yana masturbation shi kansa yakan cutar da lafiyar mutum mata matasa da sukan yawai tambaya akan wannan mutum ne yana wasa da al'auran sa da zubar da mani me abin bukatan yi wasu da manzon Allah ya mana ga hadisi a Bukhari ya ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji faman lam yajid fa alaihi bisiyam fa innahu lahu wija wija azumi na karya sha'awa bai ce kai masturbation ba sai ce kai azumi inda masturbation halal ne imamu shafi'i rahimahullah ke cewa da an ce kai masturbation wato masturbation ka rika wasa da hannunka har mani ya fita amma bai faɗa haka ba so haka kenan haramun ne ga wani gwamnatin ya buɗe baki eh haramun ne bismillah ba وأما ما يبطله ويوجب القضاء والكفارة فهو فهو الجماع لا غير عند الجمهور أما أبن دكي بات أزمي وجفت أرام أزمن كما أي كفارة أرام أزمن كما أي كفارة أبو بيوفا سي أرام كما أي كفارة فهو الجماع شيني جماعي لا غير باب وننسى عند الجمهور أو جمهور المعلمين جماعي ne kadai ke sa ai kafaran azumi ci da sha da ganganci suka ce laifinsa ya fi karfin kaffara amma jima'i wannan za a yi kaffara amma wanda ya manta kuma ya jima'i shi da matar sun manta sai su kaifa ibnu usaymin rahimahullah ke ta admin suna nan matsayin su ɗaya da wanda suka manta suka ci ko suka sha abinci suka ci abinci ko suka sha ruwa matsayin su ɗaya ne amma ya zama da sharaɗi ba mantuwa na ganganci ba jima'i yana bata ai mun ga hadisin wanda ya zo hadisin bukhari ya ce manzon allah halakt ya ce na shiga uku na shiga uku ji shi annabi ya ce ma a halakaka me shigar da kai uku me yasa ka halaka ya ce halaktu na shiga uku manzon allah na kade ma a halakaka me halakar da shi ya ce wa ka'atu mar'ati fi ramadan wa ana sa'ib ya ce ya kusanci iyalinsa a ramadan alhali yana azumi annabi na farko ya ce masa ka je kaka yanta baiwa ya ce la astati ba zan iya ba ba da kuɗi talaka ne bai da komai albashinsa bai wata naira ɗari bakwai ba a wata in ma yana da albashin ya ce to je ka yi wata biyu ce ka annabi abin fa ba zai yi ba wata ɗaya ma ga yadda aka samu matsala balle wata biyu a jere annabi ya ce to je ka ciyar da miskinai sittin annabi ya ce wallahi ya ce annabi wallahi bai da hali babu hali to yan gatan annabi ne sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina rahim wa kana bil mu'minina rahima yan gata ne sai koma gefe ta gumi yan ta baya ba hali azumin wata biyu babu hali ce da miskin da sitta yace babu wanda zai iya duka uku ba zai iya kowanne ba ya koma gefe ta gumi ya zauna fa utiya nabiyyu bi arqin fihi tamr sai kawo manzon Allah wani dan kwariya ko kwaro da dibino a ciki manzon Allah sai ya ce masa karbi wannan kai sadaka da shi ya ce annabi wa za a ba annabi ya ce annabi ya masa ka duba wanda fi kowa bukata a tsakanin duwatsun madina nan guda biyu cikin garin madina ka shi ya ce annabi wallahi duk garin madina ba mai bukatan dibinan nan fiye da ni da iyalaina annabi ya ce to kaje ka ce da iyalanka a nan ne annabi ya yi dariya har haƙoran sallanin suka bayyana ya zo shi yana kuka ya halaka ya taɓe ya koma gida da dibino da abinci kuma shi kenan hukuncin ya faɗi a kansa inda a yau ne ka zo ka ce ka shiga kusa ne ce wallahi ka shiga miliyan bakwai wallahi wallahi ba ba ka ɗauko in ka ɗauko bala'i ƙara shigar da kai bala'in ake yanzu amma addini iya da sauki Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra addini nan mai sauki ne yasiru wala Asiru, bashiru wala tunafiru wannan kuma bai zama sanadin dan kai ka san talaka ne ba kuma ka je kai ganganci da gangan ka ka yali kuma ka zo ka ce baka da hali idan kai da ganganci kuma zaka je ka samu Allah abin da fi karfin haka Allah sai dan mutanen mu yanzu akwai ganganci shi yasa lokaci ba su sauki babu daɗi idan aka ba da saukin maimakon ake da shi iya karantarwar shari'a to wani sai ya wuce gona da iri da fartanya da komai da komai ma abin da ke kashe mu kenan a ka'ida wannan shi ne ka'ida na'am wal kaffara tu'atqi raqabatin wal kaffara itqu raqaba shine yanta baiwa aw sawmu shahrayn mutatabi'ain ko yin azumin wata biyu a jere aw it'amu 60 miskina ko ciyar da miskinai sittin. wa ba'dhum ishtara at-tartib fi al sashin malamai sun ce sharadi ne a jeranta kafara kun fahimci me yake nufi da ba shine na farko dolan ka kafara da yanta baiwa sai da in arzikinka ba zai yi ba sai ka dawo na biyu sai ka azumin wata biyu idan ba zai yi ba ka san ba ka da halin azumi sai ka je na uku ciyar da miskinai bi ma'ana sai ba za ka yi na farkon ba za ka yi na biyu sai ba za ka yi na biyu ba za ka yi na uku shine sun ce dole a jeranta abu bi ma'ana ba ka'ida bane ka duba wanne fi sauki ka yi dole sai ka yi making attempt yin na farko in ya gagare ka da na biyu in ya gagare ka zo kai na uku shine abin da ake nufi amma akwai malaman da suke ba dole bane a jeranta ala ayi halin jerantawan ya fi asali dole yanta baiwa ne yanzu ba bayan sai kai me sai kai azumi ba za ka ƙi yin azumi ba da ciyarwa sai mutumin da ke da olsa ba zai iya azumi ba ko yake da rashin lafiya to anan halatta ya ciyar amma wanda zai iya yin azumi to wajibi ne ya azumi ba zai ciyar ba miji da mace duka ɗaya ne mace da miji duka ɗaya ne abin da yake nufi da mace da miji duka menene ɗaya ne haka za su yi kafara amma a ka'idar malamai kamar ibnu hajar rahimahullah da jumhur na malaman hadisi shine idan namiji ya kusanci matarsa shi ya tilasta ta suka yi jima'i a ramadana shi zai kafara ta ba za ta yi ba don a dukkan hanyoyin hadisin wancan da ya ce halattu babu yin da aka ce matar ta yi kafara saboda shi ne mai ta babu inda aka faɗa idan matar za ta yi resistin ta ki amincewa da shi wannan shi fi dacewa in ya fi karfin ta yi sai je kafara amma ka'ida ta shari'a ba ta ma binciki ina wani hali mace ke ciki ba shi ya nema eh kuma ya ce shi ya auka mata da aka ba ta neme shi ba shi ya neme ta ya fi karfin ta yayi to kafara nasa ne ba nata ba mafhum tayyib sai babi na nawa babi na goma sha uku bismillah mana umurun la tufsidu sauma. umurun la tufsidu al'amuran da ba sa bata azumi halal ne a aikata su ko kuma idan suka faru a mantuwa ko a kuskure azumin dan adam bai lalace ba na farko al'aklu a shurbi nasiyan shine mutum ya ci ya sha a cikin mantuwa au mukhti'an ko kuma a cikin kuskure wato ya je kuskuren baki ya haɗe ruwa au mukrihan ko tilasta sha ka yi aka ɗaga bindiga aka ce ko ka sha ruwa yanzu ko a harbe ka sai sha fala qada alaihi wala kaffara a wannan hali ba zai raba ba kuma ba zai kaffara ba duk wanda ya ci ya sha a mantuwa ko a kuskure ko kuma a me ko kuma a tilastawa na'am sallallahu alaihi wa sallam saboda maganar manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi da yace من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه من نسي wanda ya manta wa huwa sa'imun yana azumi fa akala ya ci au shariba ko ya sha falyutimma saumahu ya cika azumin sa fa inna ma abun sani kadai ata'amahu Allah Allah ne ya ciyar da shi wa sakahu kuma ya shayar da shi Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi azumin sa iyana muttafaqun alaihi wannan hadisi imamu bukhari da muslim sun yi tufagi a kansa da kuma maganar manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi da yace inna Allah wada an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alayhi inna Allah wada an ummati al lalle Allah ɗauke wa al'umma ta alkhata a kuskure ba zai kama ta da shi ba wan nisyan da mantuwa wa mastukrihu alaihi da abin da aka tilasta mutane suka aikata wannan ma Allah ba zai kama ba rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin wannan hadisi imamu tabarani Allah ya masa rama shi ya kawo wannan sau da ci da sha amantuwa ko kuskure ko tilastawa bai bata azumi insha Allah mafhum tayyib ثانيا نبي القيء بدون تعمد لقوله صلى الله عليه وسلم القيء أمي هرروا بدون تعمد wanda ba na ganganci bane haka kawai yazo baka tsokano shi ba man zara'ahu alqai wa huwa sa'im falaysa alayhi alqada wanda azumi yazo masa afuwan wanda harawa yazo masa vomiting yayi hararwa yana azumi ba tare da shi ya tsokano ba falaisa alaihi kaza babu ramako a kansa azumin sa yayi kana azumi kawai sai kai harawa sahihun rawahu al wannan hadisi ingantacce ne imamu hakim Allah ya masa rahama shi ya kawo shi na'am isti'malu siwak fi kulli waqtin ya halatta ya aiki da aswaki a kowane lokaci a ramadana lokacin alwala lokacin tada ikama lokacin shiga gida lokacin karanta qur'ani waɗannan aukat ne da yin halitta ke yin aswaki to ya halatta ya aswaki a waɗannan lokuta ko da akwai azumi a bakin mutum ومثله فرشاة الأسنان والمعجون فرشاة نا شيني كمان abubuwan da ake sawa haƙori kamar abin da ake skelin haƙori da shi ko kuma abubuwan da ake wanke haƙori da shi a asibiti da za a yi gyara wa mutum haƙora baki ko kuma abubuwan da ake sawa a yi rifilin haƙori idan ya yi rami wal ma'ajun ko kuma aiki da kamar close up ko makilin mutum ya yi wanke bakinsa duka wannan halal ne a cikin watan ramadana ya halatta da ka'ida mutum idan zai kada ya haɗiye idan ya gama sai fitar waje jin hamamin bai bata azumi rabi'an abu na hudu da bai bata azumi al wal istinshaq kuskuren baki da shekaruwa lokacin alwala ko lokacin wanka bi ghairi mubalagha amma kada a kai makura kada ka sheka ya kai makura saboda akwai abun da ke iya shiga hanci ya bata azumi akwai abubuwan da suna shiga ta hanci su ba ta azumi so da haka shi za ka je kada ka tsananta a hancin haka a baki kada ka tsananta amma in ba ka tsananta ba sai kuskure faru ruwan ya wuce azumi bai baci ba insha Allah babu rama ko babu kafara لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للخيط بن صبر صبرة وافد بن المنتفق أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما sahihun rawahu ahli sunan saboda maganar manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ke ga laqid bin sabura radiyallahu an cewa asbaghil wudu ka kyautata alwala wa khallil bainal asabi ka rika tsefe tsakanin yatsun kankana alwala wa baligh fil istinshaq ka kai makura wajen sheka ruwan kana shaka alwala illa an ta kuna sa'iman sai da in kai kana azumi kada ka kai makura wajen shekawa a kaga sai toge mai azumi na'am wannan hadisi ahli sunan sun kawo shine abu dawuda tirmidhi ne sai ibnu majah rahimahumullah khamisan na biyar al ibtihal wal qutrati fil udhun wal ayn wa in wajida at-ta'am wa in wajida at-ta'am fil hal al ibtihal sanya kwalliya ya halatta a watan ramadan imam al-bukhari rahimahullah buɗe babi guda akai wannan da kuma al-qatra fil udhun da kuma maganin da ake digawa kaman a kunne wal ayn da maganin ciwon ido da ake digawa wannan duk ba sa ba ta azumi wa in wujida ta'amu ko da an samu ɗanɗanon maganin akan harshe an ji hamaminsa a baki fil halka a cikin makogwaro a nan ko da ka ji shi a makogwaro ɗanɗanonsa matukar ta kunne ya shiga ko ta ido baya ba ta azumi don haka marar lafiya da ke ciwon ido ko kunne zai ci gaba da aiki da magungunansa sadisan na shida tazuku ta'ama bi shartin alla yadkhula shay'an ila jawfi dandana abinci ya halatta da sharadin kada abincin ya shiga har zuwa ga mai jawf din mutum shine kirji bi ma'ana kada ya wuce makogoro ya shiga kirji ya halatta a dandana abinci wannan idan ka duba sifar da saumin nabi shek Salim bin Id al-Hilal da Ali hasan Ali Abdul hafizahumullah sun kawo asar da dama da ke bayyana manzon Allah ce ya halatta dandana abinci mace na girki kada gishiri yayi yawa ko kada suga yawa ya halatta dandana kadan amma kada ya wuce sai ya yi sai ya fito waje ya halatta a yi testing mafum tsayi in an yi sai a tofar in ma da hali a kuskura bakin ta ji dai gishirin ya yi ko bai yi ba in ba a dandana ba lokaci abin ba zai daɗi ba saboda girki yana buƙatar testing duk wanda ya goge da girki sai da testing akwai wanda ya boarding school nan kasan duk wanda ya boarding ya fi koyan abin da gaske wanda ba su yi ba sani ba amma an kai bodin ka sani kai kai go <laughs> ta bismillah sabi'an na bakwai alqublatu lizawjati lishayhi wa shabbi idha lam yu'addi liljima' alqubla sumbata wato kissing mutum yayi sumbaci matarsa ya halatta lishayh ga dattijo tsoho wa shabbu da matashi idza lam yu'addi ila idan wannan sumbatan ba zai sa yayi tazarce ba in ba zai sa ya kwanta da iyalin zuwa ga jima'i ba to ya halatta sumbata amma in ana kokonto to bai halatta ba لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهو صائم سبو saboda manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi annabi ya kasance yana sumbatan Aisha alhali yana azumi ya ba da halassin sumbata a wani hadisi sake ga wanda ba zai kai ga jima'in ba a wani hadisi kuma ya dattijo ya tambaya ya ce masa je ka wani matashi ya tambaya ya ce a kai kada ka yi saboda dattijo zai iya kontrolin kansa amma matashi kuma yana nan ne kaman fetur to shi sai ya raba musu hukuncin bai hada su waje da ba sallallahu alaihi wa sallam amma ala ayi halin wasu malamai suka ce wanne ya keɓanta da matashin ne don akwai wuraren da ya bada izini a iya yi amma da sharadi in ba zai kai ga jima'i ba na faminan na takwas alhaƙan bi jami'i anwa'iha alhaƙan bi jami'i anwa'iha li'annaha wa in wasalat ilal aljawfi fa innaha la tasilu min ghairi almunfadi almu'tad shine alhaqan asalan kalman haqqan shine rike abu a hana shi fita kamar mutumin da yake jin fitsari bai ba sai a kira shi da haƙinun idan aka tara ruwa a cikin jaka ko a cikin roba aka rufe aka sa murfi aka ɗaure to za a ce mai hukin ma bi ma'ana an hana ruwan fita to amma kalmar alhakan au hukan duk yana iya ɗauka yakan iya zuwa kuma da ma'anar mai shigar da wani abu cikin wani abu wannan iya nufin magunguna da ake aiki da su kamar ta bangaren sheka waɗanda asalinsu ba su tafiya kai tsaye zuwa ga hanyar jin ainihin hanji wanda suke kai a matsayin abinci akwai magunguna kala-kala ko da za a sa maka inji a bakinka ko a sa a cikin hanci da za a hura wani abu mai kama da iska ko wani abu mai kama da haka waɗannan duka sun shiga ciki ba a matsayin abinci ba ne ko da an ji su a cikin kirji da ikon Allah ba su bata azumi don ba suna matsayin abinci ba ne li'annaha hawa in wasa ila aljawf fa innaha tasilu ko da sun isa zuwa ga ainihin kirji aljawf anan ya daukan ma'azan kirji ne alhalq sai mu bashi akan ainihin me makogwaro saboda ka'ida ba su bin hanyar da aka sani na al'ada na abinci kawai a matsayin magani suke na'am tasi'an na tara bal'ur wan nukhama وما, وما لا يمكن الاحتراز منه كالغبار ونحوه شيني كمان matsayin yawo rik wannan khama da kaki ko majina ababe ne kamar yawo ne zaka tofar sai ya wuce cikinka ko kaki ne kana kudin fitarwa sai ya koma cikinka ka ji shi baka ankar ba ya wuce wannan ma baya bata azumi da duk wani abin da la yumkin ihtirazu minhu da duk abin da ba zai kuma daga shi ba kal ghubar kaman kana tafiya kawai akan hanya sai musa ta bule ku da kura sai kawai kura ya shiga cikin bakinka da hancinka wannan ma baya bata azumi saboda abu ne fi karfinka ba a son kai faru ba wani hauki da baka su akwai waɗanda ayyukan suna da alaka da kura ko hayaki ko iska wannan baya bata musu azumi dan ba a matsayin abinci wannan suke ba sai dai ma su kara mutum yunwa da wahala na'am na goma isti'malu dawa alladhi la yadkhulu ila al-jawfi kal marahim isti'malu dawa kaman aiki da magunguna alladhi wanda la yadkhulu ila al-jawf baya shiga zuwa ga ƙirjin mutum kal marahim kaman marahim ah, marahim jam'i asalin kalmar shine marham marham su ne irin na'urori da ake aiki da su wanda kaman na a asibiti da mutum zai zo ya zauna a kai sai a rika kokarin kamar masa treatment da na'urar wanda zai rika treatment na fata ne yana shafa mai a jikinsa wani yana treatment ne na huhunsa kamar dialysis wato injina da ake sa mutum ya zauna a kai wanda ke fitar da mai suna matsawa a jikin fatan mutum haka ko a kan kirjinsa kamar da ake dialysis duk abun da bai tafiyar da hankalinsa ba shi zai zauna a masa almarahim shine na'urar kujera da ake zama a kanta ko kuma injin da ake shiga cikinsa don ya magance wata cuta to wannan ma baya bata azumi shi wa bakha da kuma bakha na rashin lafiyan rabui shine rabui shine cutar da ke sa numfashi da kira ake shekan iska shine kaman asma ko pneumonia bakha shine kamar inhaler da ake inhaling ga mai asma ko ga wata cutar pneumonia to irin magunguna da su aiki da shi wanda kawai iska ne ba a matsayin abinci bane ba magani bane kuma inhaler ta baki ake sheka amma bittifakil ulama ba ta ba ta azumi saboda ba ta zuwa ma wurin abincin wurin ta daban ne a jikin dan adam kalmar rashin lafiya na rabu shi ne cuta da ke sa numfashi ya zama da wahala wanda sai an taimaka maka da numfashi kaman ba nan kadai ba kaman wanda yake da problem na oxygen bai iya shekan iska sai an ba shi artificial one an sa masa na shekan iska duk wannan baya bata azumi shi na'am mafhum tayyib na goma sha daya sin aw inzal ad-dami min al-anf wal fami shine kaman mutum ba lafiya a cire masa hakori wannan bai bata azumi ko kuma cire jini a jikinsa ko fitan jini ta hanci ko ta baki ko a matsayin habo ko wani abu mai kaba da haka duk wannan baya bata azumi na goma sha ɗaya. مضع العلق الذي لا يتحلل وليس فيه حلاوة شيني wanda yake abu ne da ba zai baje a baki ba za a yi aiki da shi ko wani abu a sa a bakin mutum ko da a matsayin na magani ne a dunkule yake wanda a cikinsa bai da tsananin ɗanɗanon da za ka haɗiye take in an sa a baki babu damuwa ko kuma tauna wani abu kamar na ɗanyar doya ka tauna bukata ta kama haka na rogo kenan ko ko kuma doya danyar a tauna ta matukar abu ne a dunkule da za a tauna in an tauna a tofar za a cimma wani buri wannan halal ne ko tauna wani ice da danye da za a tauna an gama a zubar duka wannan halal ne mafhum tayyib sha uku idan zala إذا طلع الفجر والإناء في ya فلا يضعه hatta يقضي hajata. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه أبو نقوم شاوك دبي بات أدمي شيني إذا طلع الفجر إذا الفجر يكتو والإناء في يده الهالي كان روانا هنمتن كو كوبي الروا فلا يضعه حتى يقضي حاجته كذا متن يأجي روان سيا غمشا kana shan ruwa sai alfijir ya keto to kada ka ajiye sai ka gama sha an baka dama ga wanda ya riga ya fara sha saboda liƙauli san san saboda maganar manzon Allah yake ga Umar bin Al-Khattab idan sami'a adukum nidaa idan ɗayan ku ji kiran sallah wal ina fi yadihi ga kuma kofi a hannunsa fala ya yadahu kada ya ajiye hatta yaqdi hajatahu minhu har sai ya biya bukatarsa matukar ka fara sha an baka dama ka kammala shari'a ta bada dama kar kai ganganci amma dai in a uzuri ya faru shari'a ta baka dama wannan hadisi imamu abu da ya kawo ɗaya hanyar hadisi ma imamu bukhari ne ya kawo rahimahullah na'am na goma sha hudu mu gaggauta mu kammala <coughs> na'am ta'khir wusul janabati aw al hayd aw an nifas min al layl ila ba'd tulu'i al fajr jinkirta wankan janaba ko wankan al'ada ko wankan nifasi daga dare zuwa fitowan alfijir ya halatta mutum ya bari wal afdal ta'jiluhu lis-sala amma in ka gaggauta dauke janaba a jikinka ko ki gaggauta dauke janaba a jikinki shefi alheri amma in mutum a dare kwana da janaba kuma ya tashi da azumi wannan baya bata azumi sai dai kawai da safe ya gaggauta in wanka ko da asuba ya gaggauta na goma sha biyar at-tatayyu fi nahari ramadan sawa'un kana bil bukhuri aw aw ad-dahani aw at-tatayyu shine at-tatayyu fi ramadan sanya turare a ramadana fi eh, na hari ramadan da rana a ramadana sawa'un dudde ne kana bil bukhur na hayaki ne wanda ake hura ice na turaren wuta awi duhul ko na shafawa ne turaren awi ta ko na fesawa ne ya halatta sun yi tare a ramadana wannan halal ne a musulunci na goma sha shida al-iktisal ya halatta a yi wanka littabarru dan jikinka ya sanyi wal atash ko kuma kana jin kishirwa ya yawa ya halatta ka yi wanka ko kuma zafin rana ne ya tsanani wa ghairihi ko wani wannan duk ya halatta a yi wanka a ramadana na goma sha bakwai alhijama yin kaho لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم saboda annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yayi kaho an sa masa kaho a jikinsa a baya alhali yana azumi rawahu imam al-bukhari ya kawo hadisin amma ko na hadisi da manzon Allah ya ga wani na kaho sai ce aftar al-hajim wal mahjum al-hajim wanda yake kahon shi wanzamin kenan wal mahjum da wanda ake wa kahon duka azumin su ya lalace da me yin da wanda ake wa ya lalace mala yace fa sahihun ne rawahu ahmad amma fa hadha mansukhun hadisi na biyun nan am soke shi lil hadith alladhi qablahu hadithin da aka ce manzon Allah ya kaho yana azumi shi ya soke wanda ya ce azumin ya baci don haka ya halatta wanda ke azumi ya yi kaho akwai kuma dalilai koma bayan wannan da suke bayyana cewa ya halatta wanda yake azumi ya yi kaho in bukatar kaba. kaho ya tabbata a sunna amma likitoci da yawa suna sa amma musulunci ya karantar da kaho a lokuta da dama a cire jinin da ya lalace a jikin mutum ina ga ba zai mu kammala littafin a yau ba idan babu damuwa insha Allah za mu bari sai ranar juma'a mai zuwa idan muna cikin rayayyu a wannan rana insha Allah ta'ala zai zama shine darasi na karshe an yi haka yayi a bari juma'a ko a gaggauta yi a bari juma'an ko to zakatul fitr sai kuma sallar idi sai kuma bidiyo'i da ake yi a idi sai kuma addu'o'i da ake so mutum ya aiki da su sai kuma baganganu akan takbirat waɗannan su ne abubuwan da suka saura a cikin littafi don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 dan wani lokaci tambayoyi ba daidai bane yi ta maimaita abu guda daya ba laifi akwai tambaya da ke da munasaba ba da ka iya amsa amma in ba haka ba wasu abubuwa da suke da dogon bayani da za su hana yin tafsiri insha Allah ta'ala za mu yi ishara ga mutum ya je nemi darasi da aka yi saurara inna littafi ne je bi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an tubi ilaha salamu anta assalamu alaikum wa rahmatullahi wallahu ta'ala alam sai a tara tambayoyi idan mun yi darasin karshe insha Allah ta'ala za mu gaggauta sai a amsa su duka waɗanda suke da munasaba wanda ba su da shi sosai sai a ɗauki wasu har zuwa cikin watan ramadana in muna raye za a iya amsa wasu a wannan lokaci da insha Allah ta'ala اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك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 mun yi darasi guda uku a wannan littafi mai albarka insha Allah a yau za mu yi darasi na karshe ko muna fatan mu kammala littafin musamman abin da ke da alaka da azumi insha Allah ta'ala muna kwanaki zuwa ga wata ramadana muna masu addu'a Allah ya sanya mu zuwa ga wata ramadana cikin imani اللهم بلغنا رمضان بالإيمان اللهم بلغنا رمضان بالإيمان اللهم بلغنا رمضان iman. a kamar yadda na fara bayani a wancan karo darasi na karshe na faɗa ina a cikin karatu cewa darasi na karshe ran juma'a za mu yi to Allah bai hukunta haka ba saboda wata shaguna illa an sha Allah rabbul alamin bayan an tunatar da ni daga baya cewa wata ramadana ya zo kusa idan muka yi juma'a bisa ga wasu abubuwa da ke gabana zai wahala a samu yin darasi ɗaya da ake yi gabanin wata ramadana wanda da shi ake fara aiki musamman a kafofin wata labarai wannan yasa a darasi na jiya babu shiri na rijal wanda sa hawa rasul sallallahu alaihi wasallam na ce mu yi hakuri da gaggawa a zo a karanta wannan littafi saboda ran juma'a idan muna cikin rayuwa insha Allah tsakanin magariba da isha sai a fara gabatar tafsiri Allah ya mana jagoranci ci gaba da darasi a cikin littafin siyamu ramadan فقائده آدابه أحكامه قيامه لا فضيلة الشيخ محمد بن جميل زينو حفظه الله تعالى da ikon Allah za mu tashi kan babi na goma sha hudu babi na baya mun yi karatu kan abubuwa da ke bata azumi da abubuwan da ba sa bata azumi da abubuwa da aka halartarwa mai azumi ya aikata da abubuwa da aka karhantarwa mai azumi da kuma irin azumin da aka haramta da yinsa da kuma fallan azumi yau za mu tashi akan kiyamu ramadan wato tsayawa a watan ramadana da ibada abin da ake cewa sallan tarawih ko kuma bare bare su ce sallar asram so da ka yau da ikon Allah akan wannan za mu tashi musamman ibada ce da kowa sani a watan Ramadan ake yi na bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah قال المؤلف رحمه الله آمين قيام رمضان أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه hadisi na farko da ke karanta da mu falalan tsayawa a dare mu sallah musamman a watan ramadan kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi yace man kama ramadan duk wanda ya tsaya a watan ramadan yana qiyamul layl yana sallan dare imanan mai imani wa sabon iya mai neman lada a wurin kira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa abin da ya gabata na kurakuransa duk wanda ya qiyamul layl daga farkon ramadana har zuwa karshe yana bautawa Allah a dare yana yin sallah tare da cika sharuɗa guda biyu sharuɗin farko imanin iyayi da imani itikadin bil kalbi wa qawlin bil lisan wa amalin bil jawari a zuciyarsa yana da kadaituwar Allah da bautar Allah harshensa ya tabbatar da haka gabansa aikace suna nuna kadaituwar Allah na biyu wahati saban yi ne ba dan al'ada ko dan a ce ya iya ba yi don bautan Allah ne yana cika wannan sharta guda biyu an gafarta masa abin da ya gabata na kurakuransa a wasu hadisi za ka an ce gobira da kuma ta kaɗa min bihi ba mata ta akhara Sheikh Muhammad sari Al-Uthaymeen rahimahullah ce duk hadisin da ya kawo falla wani dan adam ba annabi ba ya ce dan gafarta maka abin da ya gabata na kurakuranka da wanda ba ka yi bai ci hadisin saboda mu da muke bayan kasa ana iya gafarta mana abun da muka yi da baya amma a gafarta mana abu mai zuwa nan gaba shekara jiya shekara ta gabata shekara hamsin da suka gabata biya na yiwa amma a gaba sai ka yi gaban tukunna a duba a ga za a gaba karfa ba a gaba kama wannan hadisi imamun bukhari da muslim sun yi tufaki a kansa na wanda yake da mana falalan kiyamun laili falalan tahajjud falalan sallan dare a matsayin ibada الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعة الفجر رواه البخاري إمام البخاري رحمه الله وجه حديث والنشيد النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي تيرا النبي تثبت على يصلي ينا صلى من الليل أدري ثلاث عشرة ركعة ركعة goma sha ɗaya idan ya yi goma sha a raka'a goma sha uku idan ya yi goma sha raka'a goma kiyamun laili ne min hal wutir yace daga ciki sai kara wutir ya zama nawa sha daya wa raka'atan fajr aw wa raka'atan fajr sai kuma ya kara raka'o'i biyu na fitowar al wanda suke dab da sallar asuba kiyamun laili ko sallar tarawih ko tahajjud raka'a goma raka'a daya wutiri raka'a biyu suna dab da sallar asuba su ne raka'o'i biyu na alfijir wannan ya tabbata cewa shine siffa ta sallar fiyayyar halitta sirra da abinci sun tabbata gare a dare yakan yi raka'a goma yakan yi raka'a daya sha daya yakan gira raka'a biyu na rakatan fajr sai ya zama sha uku in ba hada wanda rakoi na rakatan fajr ba to raka'a sha da yake a matsayin kiyamun dare tare da musulmi sallallahu alaihi wa sallam na'am ثالثا أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة muttafaqun alayhi hadisi na uku shine ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yazidu fi ramadan annabi tira da abinci sabbata a gare bai kasance yana karawa a ramadana ba wala fi gairihi ko a wajen ramadana ala ihda ashar raka'a akan raka'a goma sha duk yadda aka je aka dawo a daren ramadana baya wuce raka'a goma sha in dai kiyamun laili ne in kaga an kira goma sha uku to wancan raka'o'i biyu na fitowar alfijir ne cewa a goma sha daidai shine hadisin da bukhari ya kawo Allah ya masa rahama shine hadisin da muslim ya kawo Allah ya masa rahama shine hadisin da imam malik rahimahullah ya kawo har cikin muwatta malik cewa annabi tsira da abinci tabbata gare shi bai taba kara a sama da goma sha ba. ba wanda yasa imam as-sanani rahimahullah cikin subulus salam yace dan adam na karawa akan goma sha fahimta sa mutum yayi bid'a in dai ba a haka yan alfijir guda biyu ba ka kara akan haka yace bid'a ne hadisin da ya kawo cewa ya yi raka ashirin wannan hadisi magana mafi ganci hadisi ne shazi duba littafin kiyama ramadan da shek muhammad nasir mawanda da salatu tarawihi duba ko da sifar salatu sifar son nabi na shek ali hasan ali abdulhamid da salim ibn al tilani mafi yawa abin da ya tabbata a sunna shine annabi bai taba yin sama da raka'a goma sha ba shine abin da iyalinsa aisha radiyallahu anha ta rawaito akar da aka ce umar dan khattab yi raka a cikin wannan shazi ne abin da ya tabbata shi ma shine yana raka a goma sha daya duk da barbaru da mutum da rike ko cewa salatul masu masu da mun amince to ai raka a goma sha daya ba masu masna ake yi yi biyu yi sallama yi biyu sai an yi sau biyar sai yi daya duka wannan shine ma'anar masna masna in ka samu